da alamun wata sabuwa ne yogarin kunno kai tsakanin gwamnatin jihar yobe da rundunar sojan kasar da ke samar da tsaro a shirar arewa maso gabacin najeriya kan sace ɗaliban nan na makarantar mata da ke garin dabci jihar yobe da ake tun cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka yi a makon da ya gabata a ƙarshen makon nan ne dai gwamnan jihar yobe ya zargi rundunar sojan kasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na dabci wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka ɗauka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai da aka ce yanzu adadin su ya ɗari da goma gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim kaidam ya ma ƙara ne da bada wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin bunyadi a shekarar dubu biyu da goma sha hudu wanda aka hallaka ɗalibai kusan hamsin a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojin a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin gama abin da ke cewa this kind of happens around 2014 2015 in Yadimbu. To our dismay, referring to that uh, Yadimbu incident, in the morning hours the military were withdrawn, and in night of that day, uh, the insurgencies went into the school and killed a number of students. The day that they were withdrawn, So this incident is similar to that. Ya ce irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa zuwa 15 a garin Yadin Buni. Amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadin Buni tun a wancan lokacin ne da safe aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na da cima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a Yadin Buni din don kuwa wannan gari na dabci amma janye jami'in soja da ke wannan gari and i was made to understand this morning that uh, the defense ministry were disputed that they did not withdraw any police i think that information is incorrect gwamnan ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na karyata wannan batu kuma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa ina zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya bane da wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam sai da alamun kalamin gwamna Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan daɗi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta wa manema labarai da ke ɗauke da sa hanyar mataimakin daraktan hulɗar jama'a na rundunar sojan ƙasar na operation lafiya dole wato kanal Nwachukwu unyama wanda ya ce su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata don tuni suka taki wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin dajin sambisa da ma yankin tafkin chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma su gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din a daji ya ce wannan kalamin gwamnan jihar yobin abin takaici ne kan sojojin najeriya musamman ma na operation lafiya tafiya dole sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin tafci don kai ɗauki zuwa garin kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan najeriya da ke wannan gari amma a zo ana fitar da 'yan waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnan jihar yobin ya yi ba shi da hujja balle makama da mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram kamar min da muke yi a yanzu musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin kasar kuma muna kira ga sauran jama'a da su ci gaba da bamu goyon baya musamman wajen samar mana bayanai na za mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen yayan ƙungiyar boko haram baki ɗaya kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar yobe cewa za mu ci gaba da fafutukan nemo waɗannan ɗalibai da aka sace a wannan makaranta na dabci don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda sai dai irin wannan kokarin turawa juna laifi ba shine ke gaban al'ummar jihar Yobin ba musamman ma waɗannan iyayen da aka kwashe 'ya'yansu wanda fatar su kawai shine wanda za su sake gamo da 'ya'yan nasu ne za a kwashe mako guda cir ba tare da sanin inda aka kai su ba ganin cewa wannan lamari ya auku ne a cikin Najeriya kuma inda ake jibge da dubban jami'an tsaro kuma inda ake jibge da fiye da ma kowane yanki amma ce waɗannan ɗalibai fiye da ɗari ce kawai ba tare da wanda zai bayyana makomarsu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya